Masu sauraro Assalamu alaikum. Nurado Suleiman ke muku barka da warhaka cikin sabon shirin muhallinka rayuwarka. Shirin da ke nazari kan batutuwan da suka shafi muhalli, noma da kiwo, sai kuma fannonin canji da dumamar yanayi. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Matsalar ambaliyar ruwa na ci gaba da yin ta'adi a sassan duniya kama daga Turai, Asiya da kuma nahiyar Afirka, musamman ma a yammacin nahiyar ta Afirka, a ƙasashe kamar su Najeriya, Nijar da kuma Ghana. Shirin wannan mako zai mayar da hankali ne kan iftila'in na ambaliyar ruwa da ya aukawa wasu sassan Najeriya, inda lamarin ya yi awon gaba da dubban gonaki da kuma gidaje, abin da yanzu haka ya jefa rayuwar miliyoyin jama'a cikin haɗari. Zalika shirin ya samu jin ta bakin ƙwararru kan wannan yanayi tare da bayanin matakan da suka dace a ɗauka. Kafin wannan lokacin da ya tuni ƙwararru a ɓangaren yanayi suka yi hasashen samun mummunar ambaliyar ruwa a bana kuma gashi an gani domin kuwa a halin da ake ciki jihohin Najeriya da dama sun fuskanci wannan ambaliya daga cikinsu kuma akwai kogi, Kano, Jigawa, Sokoto, Delta da kuma Anambra. Wani al'amari dai ya jefa ayar tambayar cewa shin sakacin hukumomi ne na gaza tilastawa jama'ar irin waɗancan yankuna barin mahallansu don kaucewa bala'in ko kuma sakacin su kansa al'ummar ne na tunanin watakila wancan hasashe na ƙwararru kawai shafa labari shuni ne tun da dai dama hasashe ne. To yanzu haka dai mai aukuwa ta riga ta auku kuma lamarin babu kyan gani a kasashen najeriya har ma da wasu sassan makwabciyarta jamhuriyar nijar saboda gyaran da ruwan yayi har yayi yawa shirin zai soma ne daga najeriya inda wakilanmu suka ziyarci wasu yankunan jihohin kano da sokoto da iftila'in ambaliyar ya shafa tuni dai hukumar agajin gaggawa ta najeriya ta bayyana ambaliyar a matsayin babban bala'i da ya shafi kasar kuma wani abin tsoro shine yadda aka yi hasashen cewa damunar banafa ka iya kaiwa har zuwa ƙarshen shekara Bari mu soma daga jihar Kano, inda ambaliyar ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da awon gaba da gonaki da aka yi kiyasin cewa darajarsu ta zarta naira miliyan dubu guda kamar yadda hukumar agajin gaggawa ta jihar ta bayyana. Ga rahoton wakilinmu na kanan, Abubakar Isa Ɗandaku. Dama dai tuni hukumar lura da yanayi ta Najeriya ta hasashen samun ambaliyar a bana, ko da dai ta ware wasu bangarori da lamarin zai shafa. to amma sai ga shi wuraren da ambaliya ke malalewa na ƙara rubanya Ƙaramin hukumar gabasawa da ke nan kano na riga inda bala'in ya fi muni lura da akwai ƙauyukan da ruwa yawa ƙawanya sani malam yawa barka dai kun ga abin da Allah ya kaddara mana ko wallahi to Allah ya riga ya kaddara ya to Allah ya kiyaye ga amin ya rabbal alamin Abdurrahman Sha'ibu shine dagacin Wailari wani ƙauye da sai da muka yi tafiyar kilomita biyar cikin kwale-kwale kafin kaiwa gare shi. mun haɗu da ƙaddara kashi biyu mun rasa ɗakuna guda kimanin ɗari biyu da sha hudu sannan akwai maganar a gonaki na kwari da muka kiyasi akalla za a samu kuɗi sama da naira miliyan ɗari da hamsin da dubu ɗari biyu da talatin. akwai dai matuƙar tausayawa ga wanda ya ga halin da waɗannan mutane ke ciki ganin babu abin da ya musu saura na abinci da tufafi. baya ga haɗarin da suke fuskanta na rayuwa cikin ƙawanyar ruwa. waɗannan dai wasu magidanta ne da ba su ga tsuntsu balle tarko. sunana abdullahi muhammad wailare ɗakuna biyar ne ni a gidana yanzu kawai ni a makaranta nake kwana kuma iyalina mata na da nake da su kowace ta tarwatse. hudu wailare ga mun rasa mu ga ruwa ya cinye abincin da muke noma muke ci babu su ba labarin su ga ba mu da hanyar da za mu shiga mu je bakin titi. unguwanni da dama dai yanzu sun zamo sai dai labari yayin da dubban dabbobin da ba a kai ga tantance su ba suka salwanta. Allah mun kiyasta gidaje sun fi guda 400 wanda suka fada a cikin mazaɓar zakirai wallahi kwana aka yatsi. Honorable Nazir Zakirai kenan wani kansila da ke bayyana girman wannan matsala. Alƙaliman hukumomi a nan Kano dai sun nuna fiye da mutane goma ne suka rasu. Ko da dai alƙaliman bayan fage na cewa adadin ya zarta talatin. Alhaji Ali Bashir shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kano. Ka kama ƙiru ɗin nan mutum biyu sun mutu rimin gado mutum biyar gabasawa mutum uku shanono an sa mutum ɗaya a yanzu dai waɗanda muka tabbatar mutum goma banda wanda mu je yau din nan da da muke ji ta haka ana cewa mutum goma ko fiye da goma kuna da kiyasin kamar jimillar dukiya ta nawa aka rasa kai akalla da yanzu in ka hada jimillar abun da muka rasa nan gashi da ya kai miliyan ɗari tara da talatin da ɗaya akwai fargabar za a iya samun adadin zai iya karuwa a dama ai ba waɗannan guda shida nan da je ba yanzu dukkan ɗinsu wankiyar gonaki ne kuma gonakin nan akasarinsu na shinkafa ne wani abun fargabar dai shine yadda koguna ke ci gaba da tumbatsar da a kowane lokaci sake ruwan ke kara adadin hasarar rayuka da dukiyoyin jama'a abin da ya sa masana ke kara kiran hukumomi da su bijiro da mafita don samun takaita hasara a duk lokacin da ta auku. To ganin halin da ambaliya ta jefa jama'ar a kewayen da wakilin namu ya yi, ya bayyana cewa lamarin fa ya kazanta mutuka. Ga dai wasu mutane da suke cikin halin buƙatar taimako a ƙauyukan na jihar Kanan. Muhammad Sadisu nake ka ba sa lokar gamme sau ne Allah ya sauka mana da hi da kaddara wannan ruwa da ya faru kuma wannan abu ibtila'i mu muna buƙatar taimako wanda Allah ya sa zai taimaka mana game da manya a ceto mu daga cikin wannan bala'i da muka higa dan bala'i ne ɗakuna biyu ne gaba ɗaya su rushe gaba ki ɗaya mu ya ɗaki ɗaya muke taruwa haka wannan ya kamata a duba mu in dai da halin dubawa saboda ita rayuwa yanzu gahi mu muna cikin lungu mulki gahi mu ana ta yi ba mu san a halin da muke ciki ba tukun har yanzu agaji ba zuwa mana ba hanya ba muhalli to ya zamu yi da rayuwar har ka ce yanzu ta riga ta zama ta san kai ta san dukiya dan san dukiya ce ba wani abu bane kudi suke so ba aiki suke wa talakawa ba shine kawai damuwar mu dama a taimaka mana a agara mana suna na salamatu nan gaba sawa ne to kana gani dai nan mu ruwa ne ya cinye mana dakuna dakuna mu duk sun zube gashi nan sai dai mu kwana a firamare mu da yaran mu kullum muna kwana a firamare babu wani abin da aka yi mana gashi nan kullum ajujuwa eh ajujuwa muke kwana mu ba mu taba ganin wani wanda ya zo nan ya kawo mana tallafi tallafi dai wani ya zo yau ya ce mana gashi nan ko muna kwana da yamin ba mu gan shi ba mu ba wanda muka gani a wani ba wanda ya kawo mana agaji ba wanda ya taba zuwa ya gamu ba wanda ya taba zuwa ya gamu ba wanda ya taba muna cikin ajujuwa muna kwana tare da yara da shi ya dame mu gaskiya haka muke kwana a duba mu gaskiya Malam Haladu dagaci ne na garin na Wailari wanda ya mana ƙarin bayani akan irin girman matsalar da ambaliyar ta haifar. abin da ya faru mun samu ta'adi guda biyu daga da waje misali da muhallinmu da kuma gurin da muke cin abinci musamman mu talakawan wailare abin da muka fi riƙe shine noma da kiwo to mun samu matsala muhallin mu ya faɗi dakunan mu sun zizzube da kuma gurin da muke cin abinci gaba ɗaya ruwan dam an sako ya cinye mana guri akwai rake akwai shinkafa da masara da hatsi duk gaba ɗaya babu saboda haka kira na ga mahukunta dare ga irin su gwamna da kuma masu ruwa da tsaki da a taimakawa talakawa mu domin su samu yadda za su a gyara muhalli kuma da wajen abinci saboda an aka ce baka da abinci to hankali ya tahi sannan kuma ga ginunan mu gaba daya zube wannan kira ne da gwamnati ta taimaka ta shigo da Allah ta taimaka jama'an nan saboda su samu yanda za su gaskiya an kiyasi za a yi za ta kai wajen kusan miliyan 100 da wajen 30 da wani abu musamman wanda kuma za a iya samun ya haka domin dakunan ma yau ma wani ya zuba dan naga wata mace ta aibo kayanta daga baɗe dakunan nata ma guda biyu ya zube ba ta da gurin kwanciya eh har yanzu dai ba wanda ya leko sai dai rubutu da aka rubuta aka kai takardu na taimako suka ce a rubuta sunan duk wanda ɗakin sai ba da kuma wanda ruwan sama ya haife amma an rubuta an kai yanzu muna jira mu ga abin da za a faru ga taimako kofin mu a buɗe take muna neman taimako da taimaka talakawa da abinci da kuma kayayyakin mai da ɗakuna. dagacin garin wailari a jihar kano malam haladu to bai ga jihar kano a jigawa ma ambaliyar ta shafi akalla ƙananan hukumomi goma kuma wasu daga cikinsu sun hada da kaugama auyo malam madori da kuma kafin hausa inda zuwa yanzu gwamnati ta tabbatar da mutuwar mutane 32 jihar sokoto ma na daga cikin jihohin da suka fuskanci wannan matsalar domin a kwanan baya ne aka samu ambaliyar ruwa da ta yi sanadiyar mutuwar sama da manoma 30 a karamar hukumar isa ta jihar ambaliyar ruwan ta kuma yi sanadiyar datse hanyar da ta tashi daga isa zuwa bafarawa bayanai dai sun yi nuni da cewa akalla mutanen yankin sun kwashe shekaru sama da takwas a cikin wannan matsala da a kusan kowace shekara sai an samu hasarar rayuka da ta kayan abinci wakilin a jihar ta sokoto faruk muhammad yabo ya zanta da wasu manoma da ambaliyar ta shafa a wannan karan karfin tehran yan labe ba su kwatantawa saboda karfin ya ɓaci tunda bayan da mutum zai iya tsaya ya garje ko ne ka ta tsaye ko ga konan da suke gaban ka ba ka tafiya tsaye suna jaye ka ko ka yawa yanzu to kawo misali kai ruwan sun shafe ka misali ta bangaren watakila cin gonanka ko wani abu sara haka a kwarai sosai ta sun shafe mu sara da yawa sosai hmm. sun shafe mu kwarai ka hmm. tun da yanzu gonakin mu a cikin zurin ba mai kiran su ibrahim wannan wannan ko wallahi ba su kiran wadanda a cikin kaga wannan ya ci wancan na gaba shi ma ya ci to kwatanta min irin hasarar da za ku iya yi misali idan aka kwatanta da shekarun bayan da kuka saba samun kayan gona yallaɓai abin ma ba ya masalta amma za a yi masalta mato takaice dai kaga akwai gonar da ke buhun masara ma mutum na iya buhu dari hamsin haka amma haga an kai shekara biyar ba mu koma yin komi ba hmm. kaga abin ya yi yawa kenan da abin da zai daga bakin lokacin da aka fara samu wannan matsala kenan ko eh da kwarai kuwa yau malam sanda aiki yawa ya sunanka sale abdullahi na misali na ganka kana ta faman noma ko kwarai na dama kai manomi ne kwarai sosai to ga ruwa ya tun karo gonan ka ya kake ji to gaskiya dai ruwan dai ba mu saran su kawo nan don tun shekaru ta zuwa mana wannan mu ta sake dawowa ba ta yi sala amma za ta koma haka in ta salame mu zurada Alhaji Muhammadu shine galadiman garin Isa ɗaya daga cikin yankunan da iftila'in ambaliyar ruwan ya shafa. Ga al'ummar dole a tausaya musulmi saboda gulbi wanga ya yi ɓanna da yawa saboda muna roƙon ubangiji allah maɗaukin sarki gode banga muna roƙon gwamnati ta gyara mana shi wadda yake da a mai sai da an daɗe ana ta koke-koke a gyara shi ba ga shekara kuma shekara duk wanga alamari sai abu irin wanga abin shekara duk don duk wanda a yawan cikin yawan modaci kowane ne abin ya shahe shi kowane gida abin ya shahe shi ga al'ummar da aka bi da yanzu Alhaji Muhammadu Galadiman garin Isa a jihar Sokoto. To bai ga jihohin yankin arewacin Najeriya ambaliyar ta yi awon gaba da tarin gidaje da kuma gonakai a wasu yankunan tsakiya da kudancin kasar, abin da ya sa hukumar ba da agajin gaggawa ta kasar nema ta nuna fargabarta musamman kan yadda manyan kogunan kasar ke daɗa tumbatsa. Mustapha Mai Haja shine shugaban hukumar ta nema ya kuma yi wa Bashir Ibrahim Idris ƙarin haske. na farko dai wani hali ne ban tsoro mai tada hankali mutane za su iya tunawa a dubu biyu da goma sha biyu an samu ambaliyar ruwa wacce ba taɓa samun irin ta ba a ƙasar nan to a halin da ake ciki yau wato ma'aunin da yake ba mu bayanai na halin da ake ciki nuna tun daga shi daga watan musamman nan a kullum shi ma'aunin yana karuwa ne tun daga mita tara da takwas yanzu ya kai mita goma sha ɗaya dubu biyu kuma a kullum yana wuce a daidai ranar da ya fara a dubu biyu da goma sha biyu a ma'aunin yana wuce wannan saboda haka shi yasa muka sanar da mai girma shugaban ƙasa aka yi nazarin al'amarin har ya ba ni dama da idan har abin ya ci gaba a yi kiran kota kwana zaman kota kwana Yanzu za a cikin halin da muke ciki Ah, mun kirawo duk wanda suke da ruwa tsaki mun gaya musu halin da ake ciki kuma muna jira mu ga cewa in ya cancanta mai kiran kota kwanan a ah, lalle ya kamata a hakan in ya cancanta jihar niger jihar kogi ah, jihar delta da anambra yau benue muna cikin mutum ɗin aka sanar da mu cewa su ma sun samu lalle ambaliyar ruwa ko nan guda biyu manya su ne suka cika suka batse kuma ba wai sun tsaya haka ba da kullun karuwa suke yi dam ɗinmu na jaba da shiroro suna sakar ruwa saboda sun cika sun batse kuma dole su ci ruwan kada su fashe. To kamar yadda kuka ji daga bakin shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya Mustapha Mai Haja daf ake da sakin wasu madatsun ruwa wanda a halin da ake ciki ma tuni hakan ta auku kuma har ya kai ga yin awon gaba da wasu yankuna a jihohin delta da anambra da kuma kogi daga bisani dai hukumar agajin ta ziyarci yankunan da al'amarin ya shafa ga kuma ƙarin bayanin da shugaban nata mustapha mai hajaye mana game da abin da suka gane wa idanunsu na girman barnar. wato mun fara zuwa anambra ne ya fi kazanta to kuma daman shi daga anambra yake tawowa delta bayanan da masana suka bayar ruwa a nan wuraren har zai kai Nuwamba karshen Nuwamba ana yi. Yanzu matakan da ake ɗauka muna haɗin gwiwa banda abubuwan da muke haɗin gwiwa duk ma'aikatan gwamnati na tarayya akwai ƙoƙari da muke yi akwai European Commission akwai United Nations da muke ta tattauna yanzu haka zancen da nake ma ana mitin da su da mu suna mitin da su ta inda za su kawo gudunmuwa. Ganin yadda ambaliyar ke ƙara yawaita da kuma yadda ta yi ƙarfi a bana idan aka kwatanta da shekarar bara ba ma a Najeriya ko wasu ƙasashen Afirka ba har ma da sauran ƙasashen duniya da suka hada da na Turai da Asiya. Hakan ya sa muhawara ta ɓarke a ɓangarorin masana da ma sauran jama'ar gari da ke bibiyar yadda lamura ke wakana. akan ko batun nan na canjin yanayi yana taka muhimmiyar rawa a al'amarin na yawaitar ambaliyar a kimiyyance. wakilin ma jihar kaduna aminu sani sado ya yi tattaki zuwa jami'ar ahmadu bello da ke zaria inda ya tattauna da dr kibban usman shugaban tsangayar nazarin ilimi da kuma taswirar duniya wato geography so ambaliyar ruwa abubuwan da suke kawo su suna da yawa gaskiya um, kamar na afirka musamman najeriya muka ranar ciki wannan shekarar da akan samu ambaliya dai amma ka san kamar 2012 2013 ya dan fi ya yawaita bisa da shekaru baya so gashi kuma bana ana samu sosai so za mu iya ganin cewa wannan shekarar an samu ruwa sosai do ruwa an same shi latti ya zo latti amma kuma an samu yawan ruwan sosai ruwan sama wannan zai iya zama factor zai sa a samu wannan eh, ambaliyar ruwa sannan kuma ka ga jama'a sun karu da can ba a samun wannan yawan ambaliyan saboda ruwan ko ya yawa akwai hanyoyin da zai bi yanzu kuma saboda karuwan jama'a an gina yawancin hanyoyin ruwan da suke ke bi in ka duba yanzu riverine area wuraren da ake kusa da manyan rafuka da muke da su duk gine-gine ne ruwa kuma kaga dole a mai hanya in ba a mai hanya ba zai ma kansa hanya so wannan yana cikin abubuwan da suke janyo wannan ambaliyar ruwan sannan kuma mun ya haɗu da canjin yanayi zafi ya karu fiye da da ake samu saboda abinda da ke kira climate change nan kuma yanayin canji yanayin nan kaga kaman can yanzu kaman Europe haka nan yanzu turai haka nan kaga limaman yanayin nan idan zafi yawa akwai inda yake akwai kankara ne dusan kankara to yana na a dusan kankaransa amma canji yanayin nan yakan sa yana narkewa in ya narke kuma zai kara yawan ruwan teku in ya kara yawan ba karamin illa ne dan yana da irin ba abin da ka kira tsunami ambaliya daga teku din yana da lura kwarai kuwa to kaga sun yanayin ba karamin illa yake da shi ba to dakta ta za a magance magana ambaliyar ruwa to ba za a ce za a iya hana ruwan sama ba da a rike ruwan sama ba amma so abin na mataki farko shine in aka lura cewa ruwan zai yi yawa wayannan da suke da haƙƙi alhakin sanar da mutane a gaya mutane da ake ganin suna a cikin haɗari wurare da suke da haɗarin ambaliyar ruwa a gaya musu eh, da wuri su sai da za a yi in gwamnati za su go ciki a taimaka wajen a ɗauke su daga nan da mataki na farko kenan sannan kuma wurare da ake gani kamar ruwan na ike fitowa kamar in dam eh, ya cika kan nan su akwai an gina dama dam akan amma ke cewa spillway wanda za a iya rage ruwan yaman ruwan na ruwan ta wannan spillway so kagan aka yi wannan so za a iya an lura ruwan cewa zai janyo wani bana sai a rike shi da spillway ne da haka kuma rike shi in ya je kasa kuma zai zama barna in kuma zai yi sai expanding a ƙara faɗin dam din yadda zai iya accumulating zai iya accommodating din duk round da aka yi kuma na uku shine gaskiya sai an samu control na yadda mutane suke gine-gine in za a bi tsari tsari ai kowane gini za a yi akwai abin da kira buffering za a duba a gani daga nan wani nisa ne wani mita ya kamata a bada ga ga rafin na misali ba kaduna na yanzu mita na ya kamata mutum ya bada daga rafin zuwa in za a gini duk wannan yana nan kuma sai a nemi yadda za a yi a rage dimama yanayin nan gaskiya rage shi in aka aka controlling yadda ake fitar da hayaki hakan nan daga masana'antu mu matsalolin a Afirka shine sassare itatuwan da muke itatuwan suna da amfani wajen goma sha uku kuma duk yana amfanin kanmu ne yana cikin a ta ruwan rijiya ruwan kasan nan in babu itatuwan nan yana taimaka wani recycling na ruwan in babu itatuwan nan ba za ka samu ruwan saman ruwan kasan da ke a kasan nan ba tsaftan ruwan da yawan ruwan duk zai rigu in babu itatuwan nan to kaga ma inda babu za a iya za a iya engaging akan tree planting din nan in za a yi wannan za a ga za a rage kware za a rage dan yanayin zafi da za a samu zai rigu domin in kana da yadda yake zafi in ka matsa inda ai kai vegetation itatuwa za ka kai abin temperature din ya sauka in babu kuma za ka tsaban zafi so wannan kan Allah yake da shi tattaunawar wakilinmu aminu sani sado da dr kiban usman na jami'ar ahmadu bello da ke zaria to da wannan tattaunawa kuma shirin zai dakata a wannan karan a madadin abokan aiki da suka tallafa wajen hada shirin abubakar isa ɗandako faruk muhammad yabo da kuma aminu sani sado nura ado suleiman ke fatan mu huta lafiya